Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu na mu gudu tare mu tsira tare wanda yake zuwa mana daga cikin talabishin na Sunna TV. wannan shiri dai da za mu gabatar a yau idan allah ubangiji ya ba mu dama shine akan yanayin tambayoyi da muke yawan samu daga wajen masu kallo da sauraronmu muka ga ya kamata a yi shiri na musamman domin amsa wannan tambayoyi wato tambayoyi a cikin shirin mu gudu tare mu tsira tare wanda insha allahu malamarmu tana tare da mu kaman kullum za ta ɗauka za mu duba a cikin tambayoyin da kuke tura wanda yake da muhimmanci kuma yake da muhimmanci domin wanda masu kallonmu da suke gida za su saurara su su ma su ƙara ilimi akan wannan tambaya da aka aiko to kamar kullum da ni wanda nake gabatar da wannan shiri bilkisu abubakar sambo muna nan tare da malamar mu malama juwariya usman suleiman wanda take zuwa a koyaushe domin gabatar da mu gabatar da darussa a cikin wannan fili namu malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Masha Allah. Um, shirinmu na mu gudu tare mu tsira tare na nan tafe kamar yadda na ce wannan shiri domin eh, amsa tambayoyi ne domin muna samun tambayoyi billa adadin gare ku masu kallo da sauraro muna kuma godiya da sakonnin fatan alkhairi da kuke mana da nuna goyon baya da wannan shiri namu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku abin da zai taimaka wa 'yan uwa musulmat a uh, duk inda suke. malama um, kamar yadda na fara gabatarwa na wannan shiri namu wato na tambayoyi a cikin shirinmu na mu gudu tare mu tsira tare To, um, dewa mun samu tambayoyi na fatan alkhairi gare ki yadda ake godiya da jinjina da kuma yadda kike ba da lokacinki da gudumowanki a wannan shiri. Allah Ubangiji ya ƙara ilimi ya ƙara nisan kwana. yawa to mu na farko akwai mutum na farko wanda ya turo tambaya ya ce assalamu alaikum malama tambayan shi anan shine shin namiji zai iya auren kawaye to hmm. a'udzubillahi samil alimin shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lissani ya fi qawli ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara saduwar mu da ku a wannan tasha namu mai tarin albarka watan sunna TV leka gidan kowa um, kamar yadda kika faɗa mm. tambayoyi za mu ansa a wannan gaba haka to a yayi tambaya game da ko namiji zai iya auren kawaye mm. guda biyu tabbas namiji zai iya auren kawaye guda biyu mm. amma ya kamata mu sani kamar tunda wannan program din muna yi ne kamar mu gudu tare mu tsira tare da muka ambace shi to abin da ya kamata mu sani shine Hmm. ai an nuna mana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a matsayin sa na hmm. ɗansa ya zauna da shi tunda ba abu alaka na jini hmm. Allah subhanahu wataala ya yi masa umari bayan ya saki matarsa kuma ya aure ta wannan ya kamata mu sani musulunci musulunci musulunci ne addini muke yi kuma muna koyi ne da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma abin da ya kamata mu sani shine wani lokacin zaki samu ba auren ya kamata suke yi kai tsaye ba ba auren suke yi kai tsaye ba zaki samu mutum yana da kawaye ne yana bin su domin lalata idan aure don Allah zaka yi halal ne zaka aure kawaye wani lokacin zaki samu kawayen su ne ma suke cewa don naga auren da aka yi eh. namiji ya aure kawace mijinta ya rasu eh. ta ce mijinta ya aure kawarta kawarta kudda kuma ya aure ta sun zauna ɗaya eh, kenan abu na biyu ni na wanda suka zauna da shi da da matarsa ya ne a gaban matar mm. ya ne a gaban matar ba ma kawaye ba kenan kin ga wannan mm. ya ne a gaban matar aka bata na shekaranta uku ta zauna da su da take shekara goma sha ɗaya mijin ya nuna yana santa aka je aka daura musu aure ta su rike ta sai da shekara goma sha biyar zuwa sha shida aka kai ta ɗakin ta kuma a gaban suka tashi kuma shine sannan na ga wani aure da aka yi mm. bana mantawa shi ma irin wayannan muna faɗa ne saboda mutane su sani cewa ilimi sabanin hankali yawwa wannan shine ya kamata mu sani yawa hukunci sabanin hankali mm. ya kamata mu sani yawa addini muke yi kuma muna koyi ne da sunnan ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so idan ya zo maganan aure dole mm. mata muna da wani abu na kishi da yake damun mu hmm. amma mu sani abinda ba haramun mu ba haram ban dole mu mai da hankali mu wajen jin tsoron Allah wannan gaskiyan al'amari mu daina sa son rai da zuciya duk da kishi ba ƙarya bane wannan ya kamata mu sani hmm. wannan mutumin ba na manta shi ma ya a gabansa ta uku ta zauna da shi to bayan ta zauna da shi kamar shekara uku suna zaune sai eh, ta girma da su ta kai shekara sha bakwai sha takwas a gabas kinga ta zauna shekara sha biyar da suke eh, kenan eh. sai ranar za a tafi auren ta shi ya karɓa sadaki shi zai je ba da ita za su tafi garin su shi zai je ba da ita aure da komai suna tafiya kawai Allah cikin ikon sai suka yi accident suka yi accident sai matarsa ta rasu eh. matarsa ita yar yarinyar sai ta rasu aka tafi ita kuma tana da yaya hudu da shi bayan sun tafi garin sun je garin sai aka je aka tara su aka zauna ana ta jimami hankali ya mummunan tashi shi aka zo aka zauna dai abokanansa suka zauna malamai suka zauna yan gidan suka zauna bai ma san me ake yi ba sai aka ce to gaskiya kamata kawai tunda matarsa ta, ta eh, yarinyar ta saba da yayan eh. kawai ta mai gurbin ƴan aka kira mijin da zai aure ta bayan an gama komai ɗaurin aure za a tafi hmm. bayan aka zo aka kira shi sai yayi kuka mijin har ba baya so aka ce a ba kawai ra'ayinsa ake nema ba ka je karshe aka yau labarin da nake miki ta shida so Allah bayan da bai iya ba ta ya kamata mu rika gane wannan eh. al'amarin ubangiji ya wuce wannan mm. idan dai har matan mutum ne matarsa ne wannan shine amma ina jan hankalin maza gaskiya al'amari mm. mu sani cewa idan har kana da mata a gida mm. magana kalami yana da daɗi idan har ka ga in kawar mata kana so mu zamanto masu gaskiya masu rikon amana mu zamanto mu yi abin da za mu fita ba wanda za mu je ana zargin mu ba sai ka gama a baya tukuna kai kaman ka cuce ta ko ka yi wani abu duk da dai ba daɗi amma dai mun san aure ne ba haramun bane ya kamata mu gyara wannan kuma ya kamata mu sani saboda haka wannan bawan Allah zai iya auren kawaye guda biyu ba haramun bane to masha Allah sai akwai wani tambaya na biyu wanda aka sake turowa aka ce Allah malama assalamu alaikum Allah ya kara ilimi malama me matsayin auren da aka samu shekara da shekaru ana yi ana babu ma'amalar aure sai dai shi mijin ya biya wa kansa bukata amma ita matar ba ta biya wa kanta bukata kuma ta yi haƙuri wanda yanzu haƙurin gaskiya ya gaza mata ya dace ta ci gaba da zama da shi ko kuma za ta iya tafiya to gaskiya game da mu'amala mm. ya kamata mu sani Allah yana cewa walhunna hunna misli alladhi alaihinna bil ma'ruf mm. Allah sai ci walin rijali na daraja to duk abin da ah, mazan suke so na kutan kwacin kyautata wajen kwanciya wajen mu'amala da mm. komai da kika sani wannan ma hakki ne akan mata eh. hakki ne akan mata to don haka tunda hakki ne akan mata ya kamata zamantakewa shi yasa muke faɗa kullum wannan program ɗin ne game da ah, mu gudu tare mu tsira tare saboda ya kamata ma'aurata su san wani mm, abu mm. ba wai kawai an auro mata ne kawai an kawo maka mm. saboda kai kawai ka biya bukatan ka ba duk duniya mu sani cewa akwai abinci a gidansu akwai sutura a gidansu akwai kwanciyar hankali a gidansu akwai komai amma auren shine ragamar da za a zo wajen saduwa da mu'amala na auratayya to duk duniya in dai ba ta samu kwanciyar hankali wajen mu'amala ba batta da wani nutsuwa a jikinta kamar yadda kai ma baka da nutsuwa a jikinka eh. saboda haka a shawara ne ya kamata ba wai auren ta ya mutu bane a'a auren bai mm. mutu ba ba wani abu bane amma kuma magana ta sha'awa magana ta sha'awa idan har yana da matsala ne na ciwo mm, misali mm. yana saurin inzali ko na abu sai a nema magani sai su zauna kuma ya kamata um, wakilai da waliyai ya kamata su sani cewa hakkin da Allah subhanahu wa Ta'ala ya dora musu kamar yadda muke faɗa kullum idan suna da matsala komawa ne ko ba rashin kunya bane hmm. ba kuma wani abu bane ba ta da inda za ta je ta faɗa irin wayannan matsaloli sai wajen su so idan ta samu irin wayannan matsaloli a zauna da su a hmm. taimaka masa wajen neman magani kuma ba tona masa asiri ta yi ba irin wannan neman mafita ne kuma ba ba ba ba wai a laifi ta yi ba don ta hmm. faɗa ga matsalan da kuma ta faɗa ne a inda ya kamata ta faɗa saboda haka sai a nemo mafita a nema masa magani idan har halittarsa ne haka hmm. ta ga za ta iya haƙuri sai ta zauna ta yi haƙuri idan ba za ta iya haƙuri ba to eh. gaskiya bai zama dole ba saboda ka ta shiga wani hali gaskiya ka ta shiga wani hali don yanayi ne na rayuwa so wannan shine abu na farko dai a nema hmm. masa magani tunda ana iya correcting irin waɗannan matsaloli domin su eh, akwai su eh, irin innanin nan misali za a je a yi aure ki samun gaban al'auran da namiji dan kankani eh. mace wata da aka zo ma aka shi auren tace bata ma san wai namiji ya mu'amala da ita ba sai ya ce ya gama tace ban gane ya gama ba su hmm. wannan din ma ina jin ba su sati biyu ba auren ya mutu eh an kashe auren ma an kashe to mun gani hukunci ya sabanin hankali eh. musulmai ne mu muna kan ka'ida babu cuta babu cutarwa a cikin hmm, mu'amala ba zai yiwu ba ya kamata mu kuma mata kamata mu zamanto masu sanin abin da ya dace wani lokacin zaki samu mata suna yawan shaye-shayen magani ne hmm. sai su je su fi karfin maza mazajen yawa eh mun duba gabas mu duba kudu sai su je su sha yafi karfin su ki zo ki gani kamar miji ba biya miki bukata so ya kamata ki san waye ne irin mijinki ya kamata ki maki san menene abin da ya biyo baya kuma wasu mazan kuma ba su iya wasanni ba in um, hajja mm, bilkis ba su eh. iya wasanni ba eh. to ba za su yi wasanni yanda ya kamata su dago sha'awan ya mace ba sai kiga ana yin kawai abin da aka ga dama kuma karshe kawai shi kansa ya sani ya san uh, yanayin mm, mace ba to ya kamata mu riga fahimtar juna kowa ya rika ba da kowa hakki don a zauna lafiya saboda so tarin yawa wayannan su ne suke ja mata wani zaki ce zaki ga barata ta iya faɗa ba saboda kunya ta fara yin madugo watan da haka zaki ga ta shiga zinace zinace tana zinace zinace mm. saboda irin wannan yanayi saboda ya kamata mu gane cewa irin ire-iren wayannan abubuwa abu ne wanda duk duniya ba inda zaka faɗa ya kamata ma in an yi mu'amala na auratayya miji ya tambaye mace ko ta gamsu ko bata gamsu ba ko ya san irin matar wani lokacin kuma ya kamata mu sani cewa bacin rai bacin yana cikin abin da yake taba a mu'amala na auratayya ko kuma wani damuwa na rayuwa sannan a ah, rashin koshi da abinci mai lafiya da damuwa dai yana sa abin da mace ba ta gamsuwa a wajen kwanciya so wayan abubuwa ya kamata mu duba tukunna kafin mu san menene eh, amma dai yawwa mu dinga kulawa muna dubawa domin rayuwar mu ne gabaki da mu da mazan mm. gabaki da rayuwar mu ne Allah dai ya sa mu dace amin ya Allah so yanzu ita dai sai ta kara hakuri kafin a nemi eh, magani ba eh. haka nake nufi ba eh. ta nemo wanda za ta yi bayani a su in dai ba eh. shi da lafiya ne a nema magani eh a nema masa magani a yi bayani ba wai shine na faɗa ba wai renin wayo bane ba kuma ta ya sa shi ya kasa bane a duk duniya ba inda za tun da ita ba za ta je ta yi zina ba ba za ta je ta yi abin da zai saba ubangiji ba shine dai mai biya mata bukata to watakila kuma zaki samu wani lokacin bukatan su daban-daban ne bukatan matar watakila mm, ya fi karfin namiji akwai yadda haka dole a raba auren wani lokacin zaki ga macen namijin ya fi karfin matar to in ya fi karfinta kin ga namiji shi yana da zabi eh, zai yi wasu mata wani aure haka ne so za ta yi daidai wata mata tana iya daukan namiji so ɗaya ma a sati ya yi mata wata za ta dauka mm. so ɗaya a sati biyu ya yi mata to kin ga irin wannan yana da wasu mata alhamdulillah ko ba haka bane to ita kuma fa eh. kin gane irin wannan namu to sai akwai mafita sai a nema mafita yanda za a yi in rashin lafiya ne a eh. gyara kuma an ga abin gaskiya ya ci tura bayan da za a yi ne sai hakura sai sai hakura sayan kalamar wannan ne to masha Allah sai akwai tambaya na gaba wanda ta turo ko ya turo yake cewa assalamu alaikum malama Allah ubangiji ya ƙara taimakawa gaskiya muna jin daɗin wannan shiri sannan in zai yi a malama ta faɗakar da mu yadda ake hira tsakanin <laughs> yadda mace za ta yi wa mijinta hira hmm. to alhamdulillahi hmm. wannan wannan program ɗinmu na gudu tsarin mu tsiyar tare gaskiya yana nuna mana cewa mutane suna hmm. tare da mu hmm. kuma kaman eh, wani fanni muna warware matsalolin ma'aurata to gaskiya al'amari idan kika ga wani irin wa'annan zaki samu cewa hira ya bambanta ina gani kaman a previous programs ɗin da muka yi na yi bayani a inda ya kamata mace ta yi wa namiji miji ya kamata ya yi wa mace to amma a mace yawanci ita ne namiji yake samun nutsuwa da ita hmm. zai fita neman abinci zai ɗauko zafin kai a wurin neman eh, hmm. wurin ko office ko wani guri ko zai dawo daga tafiya ko yana da wata cuta ko wani waye wanda idan ya zo ya samu matarsa zai zo ya samu nutsuwa hmm. wanda mun yi magana da dama ya kamata mace idan kamar za ta yi kayan ɗaki ma muka ce ta yi kolon da mijin da eh, yake so yana ba shi nutsuwa sannan muka yi magana kamar idan hmm. mace ranta mijin ta ya baci ta yi magana ba wai kullum bane kace to kai hakuri to kai hakuri ya kamata a cikin wannan abinci ma na cikin abin da yake cewa da namiji yayi hakuri idan kika iya girki mm. to yana da taku ne matakai ne daban-daban na hira da da namiji so tarin yawa mun yi magana kamar yadda ake da su handset ina nan mun yi magana kamar yadda za a zo namiji mai faɗa mun yi magana duk irin wayannan mun faɗa wa masu kallon mu don su gane mm. to gaskiya mace ita namiji yake samun nutsuwa da ita eh. tunda ko ita namiji yake samun nutsuwa da ita idan ya dawo mm. mace bai kamata tana da murya ɗaya ba tana da murya daya muryar da zaki a kasuwa ko muryar da zaki da kawayenki a ce muryar ne kike wa mijinki da shi a'a ya kamata daban tana da murya da mm. daban-daban murya na musamman murya na sanyaya zuciya yawa muryan da zai kai aika zuciyarsa mm. idan namiji yana zaune misali ya miki tsawa ke ce kike shi yasa muka ce mace ya kamata ta zama homemaker malamai sun zauna sun yi magana akan mace bai kamata tana da kaman um, degree kaman kaman um, fannin karatu tana da shi kawai guda ɗaya ba a hmm. ya kamata tana da fannoni daban-daban kinga wannan da kika faɗa na hiran shi ma fanni ne na koya na musamman wanda ya mace ya kamata koya da za ta yi magana da mijinta shi ma modul ne na kanshi modul ne na kansa shi wannan hira hmm. tsakanin mace da miji modul ne na kansa so hmm. idan kuma modul ne na kansa ya kamata ki sani ya tashi da safiya kike tashin shi ma a bacci ba ma kawai hira na falo ba ya kike tashin shi a bacci hmm. wata zaki samu za ta yi wa mijinta jakulkuli a kafansa za ta masa wata zaki samu za ta yi wa mijinta pek ne ta tashe shi ko hmm. wata wata za ta je baki da baki ne da mijinta ta tashe shi wata za ki samu za ta zo ta mishi magana ne a kunne wata za ta samu shi harshen ta ne a kunne ta tashe tashi daga bacci tukunna kenan idan namiji kika tashe shi da wannan hmm. wannan hanya ce ta kira ta farko kin tashe shi da wannan a cikin zuciyarsa ba ki zo in oho in ka baban wane eh. baban wane kina ihu wani eh. to shi jikin dan adam dalitan da Allah subhanahu ta'ala ya dan hmm. yadda kika tashe shi wani ya kama bacin rai ke tun daga lokaci ina za ku yi hira da shi ba zai yiwu ba hmm. kin tashe shi lokacin nan ki magana an zo za ku gaisa da safe da hmm. wannan nake ba wa mata shawara idan har miji ya zo murki rika musabaha da mijinki ki koyi musabaha da mijinki kullum ya fito sallan asuba salamu alaikum baban wani eh. ina kwanan mu ina gajiya hannun shi na jikin ki kaza kaza kun saba kin ga wannan ya nuna miki jan shi kusa da ke ya za ki kusa da ke kin ga hanya ne da hira ya dawo daga aiki misali ko ba za ki iya rungumansa ba za ki kai hannunki salamu alaikum kaza kaza kika ba shi hannu kuka gaisa ya aiki yau ya kaza kaza in kaya ne kika karba kika yi waye to matukar an yi aure da farko baki saba irin wayannan ba sai nesa da ke zaki ga hiran ba a kusanta kin ga nayi magana tashin shi daga bacci yanzu nayi eh, magana yanda zaki riga gaisa da shi da safe wannan zai tashi idan namiji ne kin sani da safe idan kika saba mishi haka zaki bashi hannu ƴaƴansa duk za su bashi hannu so wannan yana jan namiji kusa da ke kin ga idan ya dawo wannan kawai zai je ran da kika zo zai zo ya tafi baki shi hannu ba zai ce baki mm. shi hannu mm. a'a kin samu to Allah ya kiyaye yi Allah subhanahu wataala ya bada sa'a hmm. soyayya nan da kika gani ko kowa da irin hirarsa yawa mun yi magana akan mazaje daban-daban a yadda ake jan su a hira wani shuru shuru ne wani mai hmm, fada ne hmm. wani a'a baya son hayaniya wani baya son kaza kaza to abin da ya kamata ga ya mace in ana so ki hira da mini dole ki eh. san yaya yake ya yake kafin ki fara hira eh. amma wa'annan su ne matakan hira wani ana hira ne a wurin abinci yana so ki zauna a wurin wannan dan mun yi yana so ki zauna a wurin yana cin abinci ba na manta wani ya kira ni daga UK akan wannan program din wallahi malama balki i'm sorry to say ya kira ni yana kuka da hawaye yana kuka da hawaye tashin hankali hmm. gaskiya iri iri a cikin matsalar da aka samu eh. saboda yanayi yanda matarsa take kaman rayuwar awargaje kaman rayuwar awargaje ce na yi maganan da yake daga masa hankali wanda shi gaskiya bai san wannan ba a rayuwa bai san wannan ba abin ya dame shi sosai so gaskiya muna jin hankalin mata eh. ya kamata program din nan dai mu gudu tare ne mu tsira tare kuma yi wa kai ne duk abin da muka yi zai zauna ne a mizanin mu ya kamata mu nemi sallo na farantawa maza rai kuma mazan su nema sallo na farantawa mata rai wannan abun a mizanin mu zai haura gaskiya saboda haka matakan hira matakan kina mm. farawa ne tun daga daki har ki fito waje har eh. yanayin kitchen har eh. yanayin presentation ɗinki da waye da dangin sa inda suke murna da ke suke waye waye idan abubuwan sun damu ya faru da su kina nuna damuwa to haka zaki shiga ran mijinki da zaki hira ba zaki zo kina wulakanta masa danki kice zaki hira da shi ki zauna lafiya ba hmm, gariya ba zaki zo ya abokanansa ki wulakanta ba zaki hmm. zo kayan ko rabin hiran duk gulma ne yawwa bayan eh. haka akwai wata na sani ya dauko matarsa sani ya kawo kwanan ta biyu a gidana mm. ya kawo tin ana kawo ta zo ta zauna amma alhamdulillah irin wayannan muna warwarewa za ki za a zo a warware a samu a fahimci juna a samu to alhamdulillah ni dai ina godiya wa Allah subhanahu wataala da at least ko ba komi program din ya sa ma'aurata suna fahimtar juna sosai ya wuce da kike tunani haka um, haka gaskiya alhamdulillah mun gode Allah to wannan shine gaskiya to wala sai ga wata tambaya kuma ta ce salam tambaya na anan shine uh, ah, don allah na aure mijina bai sake ni ba na sake yin wani auren har muka haifi yara guda uku uh, mijin ya rasu ina so na koma gidan tsohon mijina zan sake ɗaura aure ne don allah ku taimaka mini eh. to yanzu kin gane abin da muke cewa kullu eh. yaumin kar mu yi abu sai da ilimi ilimi haka madalla yanzu dai wannan dai in dai har tana da iyaye tana da iyaye na gani kaman um, ba za ta yi au tana da iyaye tana da, da, da waliyai ba za ta yi wannan auren ba to wani lokacin hmm. ba za mu ga laifin waliyan ba su ma idan ta ce mai hailar za ta iya yin karya ta ce ta yi ta yi haila uku ta yi jini uku eh. babu yadda za a yi da ita za a ɗauka ta gama ne hailan ya mace ya bambanta wata ta sai bayan shekara shekara take yi wata bayan wata shida shida wata bayan watanni hudu wata ko a wata biyu za ta yi haila uku za ta yi jini uku a wata biyu za ta yi jini uku to kin ga wannan ta gama iddata da wuri ke wanda wannan matsalar mun sani da idan mun ce idda ana maganin jini uku ne haka jini uku shi ake nufi da idda haka ne hmm. idan muka sani cewa yanzu abin duniya ne ya dame ta za ta koma gidan mijinta dama ai auren bai mutu ba hada already dama wannan miji nata na farko aurensa yana wuyanta aure bai mutu ba hajiya bilki aure yana wuyan aure yana wuyan yana wuyan yana wuyanta ta sake wani akan aure ta je ta haifi a wannan ƴaƴan ana kiransu ƴaƴan shubha ƴaƴan shubha ake kiransu suna hangin in between shi wannan mutumin ai bai sani ba haka ne so ƴaƴa ne ubansu ne to wanne ne okay eh wancan oh, ubansu eh ita ne mai matsala ƴaƴa ne suna hangin ana kiransu ƴaƴan shubha kuma malamai abinda suka yi la'akari shine malamai sun ce eh. za su gado yaran za su wancan ɗin kenan ko dama oh. aurenta da wannan bai mutu ba so mijinta ne sai dai ta zo ta yi bayani a san inda za a dora in ya yadda zai ci gaba da aure da ita to amma dai wannan shine matsalar shine matsala ma aurenta bai mutu ba aurenta bai mutu ba ta yi aure ne akan aure wallahu ta'ala alam amma kuma ina jan hankalinta gaskiya hmm. ta zauna da iyayenta ko ta je ta nema malamai da za a zauna da ita a yi mata bayani saboda ta fahimta amma dai gaskiya aurenta bai mutu ba kuma wancan yayan suna matsayin 'ya'yan shi ba wallahu ta'ala alam mm, masha Allah akwai um, tambayoyi wanda yawancin su kan zo masu kama guda ɗaya shi yasa sai um, nake ga na haɗa su waje guda bayanin kuwa shine akan cutar sanyi ana yawan samun tambayoyi a kai wannan cuta sanyi kuma yadda yake shiga cikin mu'amalan auratayya da kuma yadda mata suke fama da ita to malama um, za ki mana karin bayani akan wannan al'amari na cuta sanyi shi cutar sanyin nan kan ce ita alhamdulillah hmm. cutar sanyi idan an ambaci cutar sanyi ita ce dai wannan infection din da ake magana kalma ɗaya ce ita a turanci to ita kuma sanyi ya akwai watan sexual transmitted disease kaman std nan da ake magana shi ma hmm. cutar sanyi ne abu na biyu akwai ah, candiditis na bakin al'aura na ya mace akwai wanda ake kira wanda su kaikayin gaban nan eh. wannan kaikayin gaba da ake magana shi kaikayin gaban nan yana iya fitar da farin ruwa wani zaki ga kaikayin haka kawai yake yi wani zai fitar da farin ruwa wani zai fitar da lauyoyin ruwa wani ruwan yana zama kaman pinkish haka wani ruwan zaki gan shi har kamar wata light koriya koriya haka yana nan wani yana warin kwai rubabban kwai wani zaki ga yana warin albasa yana warin albasa wani zaki dinga gani haka idan aka zo sai ki ja warin wani iri haka yana fita to a jikin ya mace halittar da Allah subhanahu wataala yi wa ya mm. mace eh. akwai abin da ake kira ah, dodolan basaline a mahaifan ya mace shi wannan dodolan basaline din su suke producing lactic acid lactic acid din ba komai bane su ne kamar sojojin gaban ya mace wanda yake cikin flora ita ya mace mm. gabanta a haɗe yake ana buƙatar ta da wani abu guda uku mm. guda uku wata wannan abu shine ana buƙatar ta da ni'ima ana buƙatar ta da dimi kuma da tsukewa wannan shine ta zama cikakken ya mace to shi wannan ciwo na sanyi idan ya kama ce akwai abin da ake kira kamar PID wanda yake mm. fita da ruwan shine mm. pelvic inflammatory disease yake fita da mm. ruwan sannan akwai wanda yake kama hanyar fitsari UTI urinary tract infection sannan idan ya zo ya yi karfi ya yawa sai zo zama wani abin da ake kiran shi Cytosis. so wannan Cytosis idan ya zo ya zama sannan akwai wanda yake kama hanyar jini ana kiran shi yeast infection to wayannan alamomin sa ja bilki da dai tambaya ne aka yi na ga mutane sun damu sun da sosai akwai tambaya akai to a cikin wayannan ah, tambayoyi da aka yi hmm. gaskiyan al'amari zaki samu wata jininta da karfi inda blood group da genotype da mutane ya eh, hanyoyin jinin mutane daban-daban ya eh, eh. bambanta to a cikin wannan yanayi zaki samu ita wata macen ita wata macen ba za ta yi kaikai ba ba za ta kuma ma ciwon na jikinta idan mijinta tana da mata da yawa idan mijinta ya sadu da ita zai dauki ciwon zai sa wa sauran mata kuma zai zaga sauran mata zai sassa musu mm. eh zai zaga sauran mata shi zai sa musu shi yasa idan ciwon ya kama dole a yi jinya ko mm. kana ji ko baka ji dole ka yi jinya yanzu kamar misali ciwo ne na HIV zaki samu kamar wasu ana cewa basu da shi eh. amma idan suka yi aure za su iya samu mutum su amma bai nuna jikin su tabbas bai nuna yanayin jinin su yanayin jinin su kin gane irin eh. wannan to yanzu a haka ai wannan yanayin da ake da shi wani zaki samu har warin baki yana sawa shi mm. cutar sanyi idan yawa zaki ga yana sa warin baki shi ko yanda yake da namiji al'aurarsa ba ki eh. gani ko tun yana nan da dan girmansa sai zo ya fara raguwa ya fara raguwa ya fara rashin karfi kwata-kwata ya fara rashin karfi tun yana jin sha'awa sai ki gani ko sha'awar ta dauke kwata-kwata sai ki ga namiji yayi wata biyu wata uku wallahi ba zina yake yi ba amma baya iya mu'amala da iyalinsa kin gane wannan ba iya mu'amala da iyalinsa sai a zo ita kuma macen sai ya buɗa ta na faɗa miki da ingancin ya mace abu uku ne ni'ima tsukewa da ɗumi kin gane to hmm. sai a zo a wannan yanayin sai ki ga ta zo ta buɗu bayan ta buɗu da wannan shi yasa mata da yawa suna yawon biye-biyen magunguna na hmm. sanya wannan eh, eh. maganin matsi maganin eh, matsi to idan mace ya kamata tana da matsi matsinta na halitta abin da yake kawo irin wannan yawanci zaki ga ana neman abin tsarki barkati da ba a san menene ba abu na biyu mm. wayannan sanya-sanyan abubuwan da ake sawa abu na uku hmm. abinci da muke sanyawa mm. abinci da ake ci da ba san wani irin abinci ake ci da kamata mutum ya ci ba eh, eh. wannan abinci abin da ya biyo baya shine zaki samu za a zo yawan tsarki da mata suna tsarki da ruwan sanyi tsarki da ruwan sanyi nan sa'annan bayan mu'amala namiji ma bai kamata ya tsarki da ruwan sanyi ba ya kamata shi ɗa namiji ya yi tsarki shi ma da ruwan ɗumi ne oh. wannan ruwan ɗumi shi ma yana ƙara masa inganci shi ɗa namijin karan kansa sa'an nan akwai abubuwan da suke ƙara zafantaka mm. wa ma'aurata mm. da zai zama so suna da wannan zafantaka wa mace da ɗa namijin duka wanda duk wayannan ba duk wayannan ba mu sani ba mm. hanya ne na kamuwan cutan sanyi cutan sanyi eh. na kama ana nuna eh lokaci ba amma za mu ci gaba kan domin wannan darasi ne da muke yawan samun tambayoyi wanda idan aka yi tambaya ɗaya biyu za ki ga ta ukun sai an kawo tambaya akan wannan abun so idan Allah ubangiji ya sake haɗa mu wani sati za mu ci gaba a kan wannan shiri namu na tambayoyi na shirin mu gudu tare mu tsira tare so alhamdulillah muna godiya ga Allah ubangiji da ya bamu ikon kawo karshen wannan shiri na wannan sati ku ci gaba da bibiyan mu ku aiko tambayoyin ku a cikin YouTube channel din mu karkashi ku danna domin kuwa muna karanta muna bibiyan abin da kuke yi kuma za a ansa muku insha Allah a daidai wannan lokaci nake mana fatan alkhairi ina godiya malama da Allah ubangiji ya ƙara sada mu sai idan Allah kai mu wani sati ni Bilkisu Abubakar Sambo wanda nake jagoranta wannan shiri nake cewa ma assalam.